بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا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 yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da girman kai a mahangan alkur'ani mai girma da kuma riwayoyin musulunci insha Allah maudu'in mu na yau za mu yi bayani dangane da abin da ya shahi tawalu'i da kuma kankan da kai wanda yake shi yake kishiyantan girman kai malaman akhlaq sun yi bayanai masu yawan gaske dangane da abin da ya shahi alaƙa da kuma irtibati dangantaka tsakanin bahasin tawadu da kuma bahasin takabbur waɗannan sifofi ne guda biyu wanda malaman akhlaq suka yi bayani kan cewa suna da gayan alaƙa da kuma irtibati tare da juna amma <clears throat> suna kishiyantan juna kuma kowanne sifa ne mai zaman kanshi kamar yadda za mu gani cikin bayani nan wuri yana cewa minal wadih أن التواضع يشكل النقطة المقابلة للتكبر والغرور wani abu ne wanda yake bayyane kan cewa ƙanƙan da kai ya kasance kenan wani nukta ne wani ɗigo ne wanda yake muƙabala da girman kai da kuma tinkaho da ji da kai wa min al-asir al-fasl kamil bayna hazain bahsain kuma yana da wahala ya zamanto an bambance an tantance an raba tsakanin waɗannan sifofin guda biyu saboda alaƙan da adakwai tsakaninsu walizalika najidu anna hazain al-bahsain mutalazimain fil ayat wa riwayat al-islamiyya shi yasa muke ganin cewa waɗannan bahsosi guda biyu watan bahsin takabbur da kuma bahsin tawadu girman kai da kankan da kai bahsosi ne guda biyu wanda suke mulazama da junansu yana da wuya a ambace ɗaya bai ambace ɗaya ba duk lokacin da aka yi bayani ayoyi suka yi bayani kan ɗaya za su yi bayani kan ɗaya hakanan duk lokacin da hadisai da ruwayoyi na musulunci suka yi bayani kan ɗaya za su yi bayani kan ɗaya wa fi kalimati ulama al-akhlaq hakanan ne idan ma mun muraja a cikin kalmomin malamai na akhlaq za mu ga cewa suna tabbatar da cewa akwai mulazama tsakanin waɗannan bahasusun guda biyu ta yadda duk lokacin da aka yi ambaci bahasin takabbur sai bahasin tawadu hukum ya shigo a ciki saboda haka fa'inna zamma ahaduhuma zamma ahadihima yulazimu madhal akhar duk lokacin da aka yi zargin ɗaya daga cikinsu to yana lizimtan yaba ɗaya daga cikinsu wato duk lokacin da aka aka zargi girman kai aka nuna cewa sifa ne wanda yake mummuna to lokaci guda kuma za ka samu cewa ana yaba ma ƙanƙan da kai sawa'an cikin riwayoyi ne ko cikin ayoyi ne ko cikin bayanan malaman akhlaq saboda haka wa kazalikal aks haka nan ne aks ɗin shi duk lokacin da aka ambace aka ambace wani aka yaba shi ɗaya daga cikin waɗannan sifofin guda biyu to zaka samu kuma fil muqabil ana zargin ɗaya daga cikin sifofin kenan fa inna amaliyata tamjid wa fana ala tawadu yastalzim kazalika zammu takabbur kenan duk lokacin da ake girmama ake yaba ake begen kankan da kai wannan yana istilzamin ya kasance an zarge girman kai wanda yake shi ne sifa wanda yake muƙabala da shi saboda kenan wa hadha min qabili madhil ilm wa thana ala al-alim wal muta'allim الذي يقترن دائما مع ذم الجهل lil jahil wannan misalin shi shine kamar duk lokacin da aka yaba ma ilimi aka girmama ilimi hakanan aka girmama malami da kuma almajiri wanda yake neman ilimi to za ka samu kuma a ɓangare guda ana zargin jahilci da jahili da wanda ba da ilimi saboda haka kenan <clears throat> wannan bayanin da muka ce bayani na tawadu yana da alaƙa karfa. da bayani wanda ya gabata na takabur saboda haka za ka samu cewa alaƙan da adda kai tsakanin eh, tawadu'i da kuma takabburi alaƙa ne na diddain wato ba alaƙa ba ne na naƙidain kan abahasin mantik <clears throat> suna irin wannan bayanin kan cewa alaƙoƙi tsakanin abubuwa guda biyu alaƙa ne na kishiyantaka wanda adda tsakanin takabbur da kuma tawadu ba alaƙa ba ne wanda ya kasance na naqid ma'ana wanda yake warware wani watan samuwan ɗaya daga cikinsu yana nihin ba ɗayan kwata-kwata <clears throat> wannan ba haka ba ne saboda takabbur da kuma tawadu kowanne daga cikinsu sifa ne wanda yake samamme kuma yana nan a cikin zuciya yana zaman kanshi ba lalle bane a ce duk lokacin da aka samu takabbur to babu tawadu ko duk lokacin da aka samu tawadu babu takabbur kaman misalin wujud da kuma adamul wujud misali kaman da suke bayani kenan ba wani al'amari bane wanda za a ce misali in an samu ɗaya daga cikin waɗannan sifofin guda biyu yana nin kenan babu ɗayan kwata-kwata shi yasa muke gani cikin ruwayoyi na musulunci akwai bayani na imam ali salam <clears throat> wani magana wanda yake mai kama da haka <clears throat> wanda yake tabbatar da cewa alaƙan da adda tsakanin ah, waɗannan sifofi guda biyu sifan takabbur da kuma sifan tawadu shine alaƙa na didda imam ali salam yana cewa wanda ya zo a cikin gurarul hikam yana cewa dadul kibra tawadu' ku kishiyance girman kai da kankan da kai watan kodoshe kasance kuna amfani da kankan da kai da kuma hudu'i da tawadu'i a muƙabilin girman kai da kuma tinkaho da ji da kai saboda haka kenan wani ya nuna mana alaƙan da adda tsakanin waɗannan sifofin guda biyu sifan girman kai da kuma sifan tawadu'i alaƙa ne wanda yake na zidda ana iya samun girman kai lokaci guda kuma a samu ƙanƙan da kai kowanne sifa ne wanda yake saman mai kuma yana zaman kanshi ba yana nuhin idan an samu ɗayan ba babu ɗayan kwata-kwata saboda haka idan za mu koma ma ayoyi na alkur'ani mai girma da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da abin da ya shahi tawadu'i da kuma muhimmancin shi da kiman shi da kasantuwan shi abun yabo ne a muƙabil ƙin girman kai yana za mu ga cewa alkur'ani ya yi bayani su san gaske a cikin ayoyi daban-daban dangane da haka hakanan ma riwayoyi na addinin musulunci sun yi bayani dangane da haka misali muna da aya wadda ta zo a cikin suratul ma'ida aya ta hamsin da hudu Allah ta'ala yana bayani yake cewa ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin Allah subhanahu wata'ala nan wurin yana bayani dangane da wasu majmu'a na muminai waɗanda ri'aya da kuma inaya ta Allah subhanahu wata'ala ta game su watan su kasance suna son Allah sannan kuma Allah ta'ala yana son su ɗaya daga cikin sifa mai matukan muhimmanci na waɗannan muminan wanda Allah subhanahu ta'ala yake son su kuma suna son Allah subhanahu ta'ala kuma ya Allah ta'ala ya alƙawali zai zo da su a badalin waɗanda suka yi ridda suka koma bayan bayan su suka bar addinin Allah subhanahu ta'ala ɗaya daga cikin sifa wanda yake baris bayyananne cikin sifofin waɗannan muminai shine cewa su waɗannan muminan suna mu'amala tare da 'yan uwansu muminai da sifa da kuma <clears throat> ɗabi'a na tawadu suna masu ƙanƙan da kai ne kamar da Allah ta'ala ce azillatin alal mu'minin wato sun kasance masu tawadu ga 'yan uwansu muminai masu ƙanƙan da kai ga 'yan uwansu muminai ba mutane ba ne masu girman kai masu tinkaho da junansu wanda suke ɗauki da gurur da kuma ujub mutane masu kankan da kai hakanan kuma a muƙabil kankan da kai ga muminai sun kasance mutane ne masu izza akan kafirai a izzatin alkafirai kenan wannan sifofi ne guda biyu masu muhimmanci waɗanda waɗannan mumine suke yi amfani da su kuma suka sifanto da shi a wurin mu'amala da 'yan uwansu muminai da kuma kafirai wato sun kasance suna da tawadu'u suna da kankan da kai lokacin da suke mu'amala da 'yan uwansu muminai amma kuma sun kasance mutane ne masu izza wanda ba su ɗaukan ƙasƙanci a muƙabilin kafirai wannan shine sifan muminai bayan allah subhanahu wata'ala managarta amma abin takaici irin wannan zamanin da muke ciki mun samu kanmu muminai wanda suke karɓan sunan muminai sun kasance ba su ɗauke da wannan sifa ɗin bil'aks kake gani cewa yanzu musulmi tsakaninsu sun yi shi'orin izza suna iya su wulaƙanta junansu ko su kafurta junansu ko su kashe junansu ko su la'anci junansu ko su buge wuyan junansu ko abin da ya kama da haka amma idan suka huskanci arna makiya Allah kafirai za ka same su mutane ne masu kankan da kai masu jin tsoro abin ya canza wannan ma yana isbatin cewa lallai imaninsu da alaman tambaya to wanda ake kira mumini a wannan zamani kuma suke dauke da irin wannan sifa akasin abin da Allah ta'ala ya ambata lallai akwai alaman tambaya dangane da imaninsu kenan wannan sifa ne wadda take da matukan muhimmanci ma daman ta kasance sifa ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda suke son shi kuma yana son su kuma ya alkawali zai zo da su badalin waɗanda suka yi ridda kenan tabbas sifa ce mai matukan muhimmanci wanda ya dace kasance mutum ya yi tunani wurin ganin cewa kakan da zai kokarin samar da wannan sifa ɗin a cikin zuciyan shi sannan zamanto ta gudana a cikin dukkanin mu'amalolin shi na da kullum tsakanin shi da 'yan uwansa muminai hakanan muna da aya da aya cikin alkur'ani mai girma cikin suratul furqan aya ta 63 Allah subhanahu wata'ala na bayani kan bayansa managarta wanda ya jingina su zuwa gare shi ya ce wa ibadun rahman na yamshuna alal ardi hauna wa idza humul jahilun qalu salama Allah ta'ala ce bayina sune waɗanda suke tahiya a kan ƙasa da sifa na tawadu'i da kuma ƙanƙan kai mutane ne wanda ba su da girman kai a lokacin da suke tahiya ba su tahiya ta takama ba su tahiya ta ji da kai ba su tahiya na masu girman kai sannan saboda natsuwansu a cikin hanya na Allah subhanahu wata'ala da girman shaksiyansu ya sa a duk lokacin da jahilai suke musu izgili suke musu istihza'i suke wulakanta su a lokacin da suke tahiya ba su maida musu saboda girman shaksiyansu ƙalu salama sai su ce aminci wato su ba su da daman da za su mai dama jahili magana sun yi ƙarhin nan saboda tarbiyyar da suka samu a cikin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala saboda iltizaminsu da koyarwa irin na addinin Allah subhanahu wa ta'ala jahili idan yi magana ka biye masa to kai ma ka zama irinsa hakanan idan mutum ya yi zagi kai ma ka biye masa to ka to irin shi kaman kare ne ya maka haushi kai ma ka rama kai masa haushi ka zama irin shi kenan idan ka tana da girma kana da azama na shaksiya ka yi iltizami da koyarwa na addinin musulunci ka ginu a cikin koyarwa na addinin musulunci sifanka ne. tahiya a doron ƙasa da ƙanƙan da kai hakanan kuma idan jahilai sun yi maganganu wanda ba su dace ba za ka ce musu salama to aminci wannan kenan muhimmancin sifa na tawadu'i a cikin alkur'ani mai girma cikin wannan ayu guda biyu wanda muka ambata insha Allah muna fatan mun amfana a cikinsu sauran ayoyi da ma hadisai masu girma na musulunci insha Allah za mu ambace su cikin darasin da zai zo da fatan mu amfana wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at tahirin اللهم ألهمنا طاعتك وجنبنا معاصيك ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك واحللنا بحبحه جنانك واغش عن بسائرنا سحاب الارتياب واكشف عن قلوبنا اغشيه المريه والحجاب برحمتك يا أرحم الراحمين